Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Laraba 24 ga watan Mayun shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu waiwayi maganar yadda ake bin diddikin kashe kudade a ma'aikacin gwamnati. To shin me jama'ar gari suke gani game da binciken kashe kudaden na gwamnati ko kuma ma'aikatan gwamnati da kuma abin da suke cewa wato auditing a turance. a gani na akwai abubuwa da dama da ake aiwatarwa ta bangaren tsarin mulki a Najeriya wanda talaka ba shi da masaniya a kai domin a kwanan nan ne mu talaka muka fahimci yadda gwamnatin Najeriya ke tsara yadda ake budget. Ni dai ban da masaniya akan tambayar ku amma zan kasance da ku domin ganin abin da ture mu na Tab gaskiya za mu iya cewa ba mu sani ba domin dai shi talakan ƙasa ɗan bi ne sai dai ya ji kawai an ce an warewa fannin kaza kuɗi kaza amma bai sanin wata hanya aka bi aka kashe kuɗin. To shi ma faɗan iya ya faɗa wa amininsa na ikra yadda yake ganin za a yi don bin kadin kudaden gwamnati a ma'aikatu. Ya zama wajibi hanyoyin kashe kuɗin ƙasar abu a rarrake a kuma sa ido a dukkanin ma'aikatun gwamnatin da aka san akwai kuɗi jibge sannan a sanya ido ga ma'aikatan da ke ma'aikatu masu maiƙo waɗanda suka faya hange-hange. To za mu tattauna da Ahmed Haruna ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin ƙididdigar kuɗaɗe na Najeriya wato ofishin Auditor General kenan a Turance. Wanda yanzu haka yake nan Washington DC don halartar wata horarwa da ake wa 'yan wasu ƙasashe masu tasowa a ofishin ƙididdigar kuɗaɗe na Amurka. Yanzu ga amsoshin wasunku wanda suka bada game da tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa yaya kuke ganin yadda ake bin diddigin kashe kudade a ma'aikatan gwamnatocinmu? Sakon farko daga Umar Adamu Katagum ya ce salam yau da gobe. A gani na akwai abubuwa da dama da ake aiwatarwa ta bangaren tsarin mulki a Najeriya wanda talaka ba shi da masaniya a kai domin a kwanan nan ne mu talaka muka fahimci yadda gwamnatin Najeriya ke tsara yadda ake budget. Sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce fatan alkhairi gare ku masu gabatar da wannan shiri mai albarka na yau da gobe. Ni dai ban da masaniya akan tambayar ku, amma zan kasance da ku domin ganin abin da ya ture mabuzo naɗi. Ku tashi lafiya. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce tab gaskiya za mu iya cewa ba mu sani ba domin dai shi talakan ƙasa ɗan bi ne sai dai ya ji kawai an ce an ware wa fannin kaza kuɗi kaza amma bai sanin wata hanya aka bi aka kashe kuɗin. Suleiman Ibrahim Celebration ya ce Salman da gobe ni kam gaskiya ban san hanyar da ake bi ba ta bin diddigin yadda ma'aikatan gwamnati ke kashe kuɗaɗensu ba kalubale ga mu na arewa. Sai baban Sadiq Malamawa Kutama ya ce salam yau da gobe kun safa wannan tambayar sai ma'aikatan gwamnati ko masana yadda al'amarin yake amma mu a nan Najeriya an banda zuwan Buhari ko a majalisar ma bamu san yadda suke yi ba domin ba sa son talakawa su sani domin kada su ya waye su rika yi musu tawaye ku tashi lafiya shirin yau da gobe. Sai kuma Buliya Liman na Kasari ya ce yau da gobe wannan babbar tambaya ce don kuwa ina ganin ta wuce sanin talakan Najeriya dan bai kuga kuɗin ba ballantana ya san yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗen ayyukan gwamnati Allah dai ya taimaki talakan Najeriya sai ishak salihu zandam ya ce wani boyayyen abu ne ke nan ga talakawa don kuwa sai dai su ji an ware kaza don kwangilar kaza sai kuma sakon isiyaku hamza gogo ya ce salamu alaikum yau da gobe amsa ita ce ba mu sani ba domin kuwa mafi yawan al'ummar najeriya sai dai mu ji an ce an ware makudan kuɗaɗe to amma ba ma bibiyar yadda ake kashe su sai abba sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe hakika rashin sanin wa'annan hanyoyi shine yasa ma'aikatan mu kullum ke kan lalacewa kuma wasu ma'aikatan ke cin karansu ba babbaka to amma tun da yanzu Allah ya sa kai ya waye yau ba zan ban yi nisa da akwatin rediyo na ba har sai na jiyo da gobe kun fayyace mana gaskiya. Aliyu Adamu Bypass ya ce, Salam yau da gobe, hakikanin gaskiya ni kan ban sani ba, sai dai zan kasance tare da ku domin samun ƙarin bayani daga masana. Sai Ahmad Suleiman Bajoga ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe, ni a gani na ana bin hanyoyi kamar guda biyu ne. Na ɗaya ana yin bincike kan fayil-fayil na wannan ma'aikata. Na biyu kuma ko kuma binciken ya je guraren da ake zargin an kashe waɗannan kuɗaɗen. Wannan shine nake ganin ake bi don tabbatar da gaske kuɗaɗen da ake kashewa a ma'aikatun gwamnati. Muntar ɗan Mu'azu Baban Khalifa ya ce, Tabɗi jam, mu mutanen karkara yaushe za mu tsaya binciken ta yaya ake kashe kuɗi a ma'aikatan gwamnati ni dai ina muku fatan ku tashi lafiya sai na liliya makuku sani makuku Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe mu dai talakawan karkara ba mu san komai ba amma muna sauraron ku mu ji inda kuɗin marayu da na rijiyoyin burtsatsen talakawa da marasa galihu suke laƙewa ku tashi lafiya sai kuma sakon bello mamman mai malari wanda ya ce yau da gobe wannan al'amari na kashe kudaden gwamnati sai dai auditors su ne wannan nauyi ya ratai a wuyansu da su bincika su gani ko kudaden da ake kashewa zahiri ne yana tare da talakawa ko kuma a biro ne ake rubuta shi sannan su juya shi zuwa aljifansu muna jira don mu ji ta bakin masana sai yakubu mun kai lafaska ya ce salam yau da gobe gaskiya mu talaka ba mu san yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe ba kuma wannan abin yana damun duk wani talaka da ke ƙasar mu Najeriya mu dai fatan mu Allah ya sa a gyara yadda ake kashe kasafin kudaden da gwamnati take fitarwa a duk shekara tare da yi wa al'ummar kasar jawabin yadda ake kashe su. Idan muka kuma shafin na Twitter kuma Albakere Dolatu ya ce, a gaskiya mafi talakawan Najeriya ba mu fiye sanin yadda ake kashe kuɗin ma'aikatu ba. sai dai mu ji daga gare ku. Sai at S mai lange-lange ya ce yadda kuɗaɗen ke shigowa haka ake kashewa da yake kasafin kuɗin shi kansa hasashe ne akan abubuwan da gwamnati ke sa ran samu a cikin shekara. Sai kuma at Sani H Harbau ya ce mafi akasarin mahukuntan ƙasa ta ba sa bin wani diddigi wajen kashe kuɗaɗe suna yin duk yadda suka ga dama. Sai daga ƙarshe at Muhammad Dambam ya ce VOA muna dai ji a kafafen sadarwa kan yadda ake tafiyar da kashen kuɗaɗen a gwamnatanci amma kuma a zahiri abin ba haka bane. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. ga ɗan iya da yadda yake kallon lamarin bin diddikin kashe kudaden gwamnati musamman a Najeriya. Da ganin ɗan iya na ce ɗan uwa yau kana cikin nishaɗi don ko a tafiyar kama na ga kana ta faman faɗi. na ce ina ga dai yau ɗan iya duniyar ce ta yi daɗi ya ce dakata na kar ka cika ni da kauɗi kasan ba na son yawan tara ƙasa don ban cikin waɗanda suka gaji naɗi ko da yake dai kuma duk da haka ba a iya jefa ni cikin gayyar soɗi amma dai abin da ke yawan damuna shine yadda tattalin arzikin ƙasar mu ke ta faman tangaɗi alhalin lalitar ƙasa kuma na nake da kuɗi wasu na can gefe guda suna ta lale lali litar kawai suna barin 'yan ƙasa da siɗi wannan kuwa a gaskiyar magana shine ke faman min raɗaɗi na ce gaskiya dan iya nima ina da irin wannan hange kuma idan har ana son ƙasar nan ta yi fice ta kowane fage ya zama wajibi hanyoyin kashe kuɗin ƙasar abu a rarrage a kuma sa ido a dukkanin ma'aikatun gwamnatin da aka san akwai kuɗi jibge sannan a sanya ido ga ma'aikatan da ke ma'aikatu masu maiƙo waɗanda suka faya hange-hange don su irin waɗannan ma'aikata na jigayu na kira 'yan buge masu sungume taskar ƙasa su lallaba can gefe guda su zazzage don kuwa in dai har gaskiya ake so a tsage ya zama dole abu diddigin yadda ma'aikatun ƙasa ke kashe kuɗi ba bin ƙa'ida ballantana masu ɗan rage kenan idan ana son bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan ya zama wajibi dukkanin masu ruwa da tsaki su daddage dan ya ce lallai dai kam na ikarabin diddigin kashe kudaden ma'aikatun gwamnati zai magance cin hanci zai kuma taimaka wajen yaƙi da talauci idan aka yi amfani da kuɗin wajen ilmantar da jama'ar ƙasa ma za a iya fatattakar jahilci shi yasa wasu ke ganin barnar kudaden da ake a ma'aikatun gwamnati ma akwai sakaci musamman ma idan aka yi rashin sa'ar samun ma'aikatan da suka goge da zalunci don su irin waɗannan ma'aikata ba su da wata damuwa idan an jefa rayuwar 'yan ƙasa a cikin kunci kuma wani ma babban abin takaici shine yadda ko an kama irin waɗannan masu almundala da dukiyar ƙasa babu wani hukunci sai dai kawai a yi ta yawo ana tafka dogon turanci wanda kuma a magana ta zahiri ya zama wajibi a gyara wannan matsala ta yadda al'ummar ƙasa za su samu 'yanci. To kin ji dai mun ta bakin dan iya da masu sauraro kun ji mm. abin da ya faɗa game da bin diddiki da sauransu. Mm. Har yanzu dai muna nan to mun laliban shi bakon namu na Amir Haruna da zamu tattauna da shi amma kafin sannan na san da yawa mutane za su ce to wannan wai maganar in kika kula yawanci waɗanda muka kira yawanci ma eh. mutanen mu masu sauraro eh. sai suka dauka kamar maganar budget muke yi. Haka sakai tsammani. Eh. Amma ba su san cewa Amma da yawa sun ce talakawa ba su sani ba. ba amma suna biye da mu suna son su ji me eh, da yawa kuma sun yi magana kan akan yadda suka dan fahimta cewa a za su jira mu gaya musu me za su ce eh, to eh. Um, da farko dai babban aikin ofishin kusan ce bin diddiki na irin waɗannan kudaden gwamnati da ake kashewa a ma'aikatu shine ɗaya mm. daga cikin ko manyan ayyukan su ne suke kula da alhakin dubawa na irin rasidan da suka kuɗin da ya shiga amma usman kamar ma ba gwamnati ba kaɗai ko a ba gwamnati kaɗai ba har a ma'aikatu kamfanoni za ka ji ana cewa auditor auditors eh akwai masu zaman kansu ma wanda zaki ga cewa a ce ai wannan zaman kansu suke su auditors su mm. je wurin su binciki yanda kuɗi ya shiga kamfani yanda ya fita da rasidan da aka yi mm. sayayya da aka ce an yi me aka siya din mu gani ina mm, yake keke da keke kenan to shi sa to saboda haka zamu samu mu lalubo shi sai mu ji daga bakinsa domin za su zai fa fayyace mana komai da komai eh. mi doyi yi bandirawa mi biso juna

fatan za mu ci gaba da zama da juna ba tare da wariya ba muna kuma kaunar juna din to ka manta muna magana ne akan maganar bin diddiki a ma'aikatun gwamnati da ma masu zaman kansu din mm. yadda ake yi to karshe layi dai mun sa'a mun lalubo shi mm, Ahmed mm, Haruna salamu alaikum wa alaikum salam malam usman ai hankalinmu ya daga cewa layi yana sanya mana tutsu <laughs> Allah sarki barka da shigowa eh, yawa to gani ga safinatu ya ayyuka ya DC Alhamdulillah wallahi muna nan muna ɗan To to madalla. To Ahmad ka ji maganar da muka tattago yau a maganar bin diddiki na yadda aka kashe kuɗi yadda suka shigo ina rasidin can me aka siyo da sauransu. Da farko menene auditing din nan ne a turance da ake cewa na bin diddikin nan? Me kuke yi? Shi dai abin da ake nufi da auditing na farko abin da za ka duba shine wane ne auditor general kuma wane ofis ne ofishin auditor general hmm. shi dai ofishin auditor general ofis ne wanda doka ta ƙasa ta kirkire shi misali constitution na najeriya hmm. wanda kuma yana rubuce a cikin kashi na tamanin da biyar na constitution ɗin najeriya hmm. saboda haka ofis ne wanda dole sai ya kasance akwai shi matsawar dokar najeriya ba canja shi aka yi ba saboda haka ko gwamna ko shugaban kasa ba shi da daman ice wannan ofis ba zai kasance akwai shi ba saboda yana nan a rubuce a cikin dokar kasa hmm. to kuma wanda zai shugabanci wannan ofis to hmm. shi ne ake ce masa sunan wannan mukami auditor general ko na kasa ko na jiha ko na local government hmm. saboda haka a takaice a najeriya muna da auditor general guda saba'in da uku guda ɗaya na gwamnatin tarayya baki ɗaya. Mm. Kowace jiha tana da guda ɗaya kaga akwai guda talatin da shida. Mm. Na kuma kowace jiha tana da auditor general guda ɗaya na local government ɗinta baki ɗaya. Mm. To kaga a tattare akwai auditor general guda saba'in da uku a Najeriya. To kaji. To wane irin aiki ake tsammanin ku yi? To, akwai shi kansa ayyukan da ake tsaron auditor general din zai yana nan a rubuce a cikin dokar kasa mm-hmm. Ayyuka ne masu yawa, amma bari in takaita a kan guda biyu kawai. Mm-hmm. To, guda biyun nan na farko, mm. dokar kasa ta ba shi dama ya tabbatar da duk wani mutum ko wata ma'aikata mm. wanda aka ɗora wa nauyin karɓan kuɗi mm. ko kuma kula da kuɗi ko kula da wani kaddara ko kula da wani dukiya a ko'ina ike mm. shi auditor general ya tabbatar da cewa wannan mutum ko wannan ma'aikata akwai tsare-tsare da aka tsara su yadda. za a tabbatar da cewa an inganta wannan ko karɓar kuɗi ko kula da wannan kuɗi ko wannan kadarori ko dai wani abu makamancin haka mm. to wannan aikinsa ne mm. wanda doka ƙasa ta bashi mm. kaga ana maganan shigo da kuɗi ya shigo ko kuma kula da abin da ake da shi to ɗaya aikin shi ne haƙƙinsa ne ya tabbatar da cewa duk wani kuɗi da aka ba wani mutum ko aka ba wata ma'aikata da niyyar kashewa tabbas an kashe shi bisa yadda doka ta tsara. Misali, kowane kuɗi aka bayar akwai abin da aka ce a yi da shi. To ya tabbatar da cewa wannan abin da aka ce a yi da shi to shi aka yi in aka saba haka, to haƙƙinsa ne ya rufoto akan cewa an ce voa ta sai mota amma ba ta sai mota ba ta sai mashin mm, me ya faru yau menene <laughs> dalilin da an ce shi eh. <laughs> ake tsoron su shi ake tsoron kuma da ahmad eh, yawa kana ji to to kaga misali kenan eh. akwai dokoki da aka tsara ta yadda za a kashe kuɗin to dole ne mm. wannan ma'aikata ta bi yadda dokokin nan ta tsara gurin kashe kuɗin nan eh. to yanzu misali mm, yau wato yanzu misali jin wannan guda biyu masu suna da matukar muhimmanci kan a cikin su da magana yadda kuɗi ya shiga da wanda ake da su da wanda zai shigo da kuma wanda ake kashewa to misali yanzu ga ka a nan amurka ofishin da aka kawo ku na irin waɗannan kididdiga na nan amurka shin me aka kawo ku koya ka ce ku nawa ne kuka zo me kuka zo yi a takaice to daga najeriya dai momo biyu ne amma dukkan mu baki ɗaya goma sha biyar ne daga kasashe guda goma sha biyu daban-daban hmm. kaga kowace kasa ta turo mutum daya amma kasashe guda uku da najeriya da pakistan da albania albania sun toro hmm. mutum biyu ne sa muka samu mutum goma sha biyu. Hmm, to misa ku kuka turo biyu a dama ce in hmm. kuka ce ɗaya kuke so ku turo eh, falin hamdi in kuka ga za ku iya ɗaukan nan guda biyu sai ku turo turo na gane yawa haka abin yake me kuka zo koya to abin da muka zo koya wannan ofis da muka zo shine suke ake ce masa United States Government Accountability Office wanda mm. shi ne daidai da ofishin Auditor General na Najeriya. Mm, Yawa eh, shi wannan program wannan abu da muka zo a kansa mm. gwamnatin Amerika ta hanyar wannan ofis su suke ɗauke da wannan nauyin. Ba mai biyan ko kobo akan wannan abin da ake abin da suke da bukata su toro ka ƙasar ka ta ɗauki nauyin hidimarka a nan amma magana kuɗin koyarwar ba sa neman ko kwabo. Eh, hmm. oh, yauwa makasudin wannan abu shine mutane su zo su ga hmm. yaya ake aiwatar yaya ake tafiyar da wannan ofis su yaya suke nasu aikin ana. Hmm. Inda aka ci gaba. Inda aka ci gaba. To akwai bambanci? <laughs> Na ce akwai bambanci to tsakanin sunan da mu. Inda muke tasowar. a magana ta gaskiya akwai bambance-bambance da yawa. Mm, ba mu muhimmai mu ji. Yawa to zan ba ku guda biyu. Mm. Na farko, mu a can mu yanzu har zuwa yanzu in banda kamar shekara biyar shida baya da suka wuce. Mm. A ofishin gudatojira na tarayya abin da muka damu da shi yaya aka kashe kuɗi. An bi dokokin kashe kuɗin nan. an samu nakasu gurin kashe kuɗin nan an yi wani son zuciya abin nan da aka ce a siya an siye shi shi aka siya an bi ka'idan siyansa kusan wannan mm. shi ne abin da muka damu da shi mm-hmm. su kuma a nan wannan misali da ne maka mm. wato shi ne kashi casa'in da biyar ko sama da haka daga cikin kashi ɗari. Mm. Eh, yawa kana jin mu? Yawa, eh, ina jin ku. Eh, ga saboda ruwa da ake ne. Mm. Tun kuma a nan Amerika. Mm. Yaya aka kashe kuɗin? An bi ka'ida an yi menene ba shi ya dame su ba. Mm. A'a wannan abun da aka aiwatar da shi. menene mahimmancinsa ga 'yan ƙasa. Mm. oh wato mu a kasashen eh, mu dan mai da kai baya kaɗan can kace kaso 95 cikin 100 abin da aka damu shine me aka kashe me ya shigo me aka kashe din amma su anan yaya kuma aka kashe su kuma anan abin da suka damu da shine me muhimmancin abin da aka yi duk muka misali guda daya to yanzu ka kaddara an gina asibiti a Kano auditor general shi abin da zai damu da shi an ba da kwangila asibitin nan an gina shi ba a yi wani son zuciya ba ga dai asibitin nan an gina bisa yadda aka ce ai mm. to su anan abin da zai dame su da wannan asibitin mm. na farko menene dalilin gina asibitin nan mm-hmm. na biyu da aka gina asibitin nan ka'ida ne dole za a duba ko an bi ka'ida ko ba bi ka'ida ba na ingancinsa mm. amma dalilin isa aka gina asibitin nan wai shin wannan gina asibiti ya biya wannan bukata ko bai biya ba ko an yi ɓanna kuɗi yawa ba dalilin da zai sa ka gina asibiti general hospital inda misali ka gina shi a garin da bai wuce mutum ɗari za su je a yini ba. Mm, ka gina general. yawa amma akwai inda kimanin mutum dubu yana da bukatar wannan asibitin kuma babu shi mm, mm. to kaga maganan son zuciya shigo a nan mm. to su abin da ya dame su na shi ne a duba menene amfanin wannan abin da aka yi shi to kaga inda muka bambanta kenan da su sosai to yanzu a wannan bambancin guda biyu masu mahimmanci da ka kawo ta yaya kake ganin cewa in ka koma ko in kuka koma kasashen ku za ku iya kila kasan kasashen mu za ka ga cewa akwai fa oga kaza ya ce ba wai doka kaza ta ce ba wani lokaci eh, to ya za ku iya sa wannan ko ku cusa wannan irin wannan abun yi mana amfani to yanzu mu alhamdulillah a ofishin auditor general na Najeriya baki daya mm. kamar yadda na faɗa ɗazu kimanin shekara biyar ko shida da suka wuce mm. an fara kwaikwayar abin da suke yi a nan na cewa a'a an gina makaranta an gina asibiti an yi wani aiki a guri a je a duba a gani hmm. a'a ba aikin nan kaɗai za a damu da shi ba menene mahimmanci menene amfanin wannan aikin hmm. a inda aka yi shi hmm. to yanzu nan da muka zo misali dama a ka'idar wannan ofis da muka zo shine za ka yi rubutu mm. na wani abin da kake so a aiwatar da shi a ofis ɗinka. Mm-hmm. da zai zama na ci gaba ya zama kamar an kwaikwayi abin da ake a nan ba su ce dole abin da ka gani a nan ka je can can dole ba mm. Mm. yaya zai yi amma yaya za a yi ka gani wani abin da ka ga nasu ya fi naka yadda za ka kwaikwayi nasu to mm. dole ne sai ka yi wannan rubutun telu yana ɗaya daga cikin abin da muke yi dole sai ka yi shafin ka gama ka koma mm. to yanzu in ka koma abin da ake sa ran ka shine ka gabatar da wannan abin da ka rubuta na kwaikwaya a nan ga ma'aikatar ku mm. cikin wannan rubutu za ka rubuta cewa yaya kake ganin za a aiwatar da shi ka kawo shawara kenan da ka koyo shan yawa amma kuma makasudin zance ko ko maka karshen zance shine wai shin ana son ka aiwatar ko ba a so ka aiwatar da shi. Mm. To, um, Mala Ahmad ga tambaya daga masu sauraron mu ta Facebook Live. Na'am. Wani Usman G. Jibril Funtuwa ya ce tambaya ce kai tsaye ga Dr. Ahmad. <laughs> ya ce cikin auditor guda saba'in da muke da uku da muke da su don mm. allah me mm. zai hana a yi haɗin gwiwa tsakanin auditoci da 'yan jaridu don wayar wa 'yan uwana talakawa kawuna don mm. gamsuwa da inda gwamnati ke kashe kuɗi na gode na um, dakta Allah ya kara hazaka da basira to me zaka ce mishi akan wannan kafin wani goma ka tambayar gaba <laughs> eh kana jin mu hello ka san da yake ana ta ruwa anan salamu alaikum hello to ina ga ya bi dan jin mukin san da yake dan ruwan nan da ake yana ta taba mana network amma ina ga mm. za mu iya sake lalaba shi mm. eh ga dai eh. masu sauraro nan daga facebook live suna ta wannan to gaisuwa dai ce da um, Eh, godiya da fatan alheri shirin mu yana burge su eh. Allah ya taimaka <laughs> Allah ya Allah sarki eh. to ga Amida koro bayani kuma layi ga tambaya ma mai muhimmanci ga tambayar mu nake son koda sakan 30 ne ya ansa ta kafin mu karkara shirin domin ya tambaya cewa irin wayar da kan mutane dan da yawa kin ga a yanda suke ansawa shine ba su san ma ne ake magana kan wannan bindiddi ba mm. eh to saboda haka idan mun same shi kafin mu rufe a cikin minti biyun nan ko uku to zai ansa ta ko koda eh, sakan ga wani kuma ma eh. Abubakar Ahmad Roni ya ce mm. wai to waye ma zai yi bin diddikin mm. a kasashen mu na Afirka eh to yake cewa mene wai waye ma zai oh, wai waye ma zai bin diddigin a nan kasashen mu na Afirka eh to ai shi sa kin ga yanzu ai kamar yanda shi Mala Ahmad yace an biyo bayan a ga cewa shin menene za su koya amma Usman na so ma ya ansa mana wata tambaya guda daya eh. ta cin ta tunanin eh, eh, mm, cin hanci da ake samu a eh wanda kuma gaskiya in ba mu same shi ba to gaskiya mako mai zuwa ba za mu yi wa masu sauraro na kasa ba sai mun biyo shi a ƙari mun ji menene maganan cin hanci da rashawa a cikin maganan abinci binciken saboda za ka ga in ma'aikata in za a turo auditors duk sun tada hankali ba sauran natsuwa ba sauran natsuwa auditors za su yawa an ce kuma wanda suke da menene farga da wuri nan da eh. nan za a ce wai sai a je a gaggara an ga sai mm. auditors in sun zo su ce ai kaza daidai ne komai daidai duka sai mun masa wannan tambayoyin saboda yana daidai mm. daga cikin abubuwan da ake zargi na maganar cin hanci da rashawa kuma gashi a mm. lokacin nan ana yaki da maganar cin hanci da rashawa mu ji wani irin haɗin kai suke ba gwamnati a kokarin faɗa da cin hanci da rashawa din dole haka nan za mu haƙura dan gaskiya gaskiya ko da ya sami yanzu kin ga ba mu da lokacin da zai ba mu amsa eh. amma masu sauraro kar a manta shirin yau da gobe zai bi wannan al'amari kan mu ma bin ya zama ba mu bin ba <laughs> to Allah bi iko Allah zo za mu lalubo shi ko da ba shi da cikakken lokacin yin kai tsaye eh. za mu yi masa tambayoyi sai mu haɗa mu eh. saka musu su ji yanda muka yi da shi sai mu ce muna godiya yanzu kan duka duka a nan za mu yi sallama sai kuma goben Allah kan mu za mu je da maganar lafiya yanzu kan amadadin safinatu sodangi sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato wato Daniel Brown da shi kan shi bakon namu da layi ya botsare mana shi Ahmed da Haruna sai injiniyan mu na yau Vasco Valaris Ibrahim Jarmai shi ne ya haɗa mu da ku a Facebook Live sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC nake cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau da gobe murya manta ba. ‘Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba.